Wannan sabon umarni na kunshe ne cikin sanarwar da aka aika zuwa ga 'yan kasuwar man fetur a kasar idan ba a manta ba a ranar bakwai ga watan mayu ne kamfanin nnpc ta fitar da sanarwar rage farashin rumbun adana man daga naira da goma 113.28 zuwa naira 108 a duk faɗin ƙasar alhaji kasim kurfi masani kuma mai sharhi kan al'amura da suka shafi tattalin arzikin ƙasa a najeriya ya ce wannan farashi ba shi da tasiri ga 'yan kasuwa bare talaka da ke neman abin da zai kai bakin salati gaskiya al'amari shine wannan farashi duk da gwamnati na canza shi baya tasiri me yasa saboda mafi yawan masu sai da man nan sun sau shi a farashi mai tsada so lokacin da aka ce an rage farashin babu wanda zai zo ya ba su bambancin tsakanin yadda suka saya da yadda ake so a saida wannan ya sa kowa yana yin abin da ya ga dama kuma abin takaici wannan farashin ba ya tsaya ga na 'yan kasuwa ba ko da gidajen mai kamar na nnpc wanda yake ana ganin na gwamnatin tarayya ne in ke ce sai babu bambanci kuma wannan abun mun kasa gane kanshi. Biyo bayan wannan sanarwa na rage tsohon farashin rumbun adana man an yi ta tsammanin sabon farashi da hukumar da ke kayyada farashin man fetur ta Najeriya za ta fitar ga 'yan kasar da ke ta sa ido musamman a wannan yanayi da annobar cutar COVID-19 ta ƙara dagula lamura da suka shafi rugujewar farashin ɗanyen man fetur a kasuwar duniya. 'Yan Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu mabambanta kan wannan batu. Sunana Muhammad Salisu Dauda daga nan garin Jos. a gaskiya ni dai ra'ayi ra'ayina akan maganan wannan rage mai da na ji gwamnati ta yi <clears throat> more especially a yanzu a cikin wannan yanayi da ake ciki eto eh ta wani fannin kamar abin yabawa ne to amma abin damuwan shine mu mun yi la'akari mutanen la'akari da cewa yanzu an riga an cire tallafin man fetur da gwamnati ce ta cire yanzu ba tallafi da take biya. To amma bi ma'ana yanzu idan tattalin arzikin duniya ya tashi kamar duniya yadda ake ta kokarin buɗe tattalin arziki yanzu to alamu ya nuna mai dai yanzu ɗanyen mai ya fara dawowa dala talatin da biyar barel ɗaya. Sunana Muhammad Nasir Said Liman a garin Katsina. ra'ayin mu kan shi ne mun ji an ce an rage kudin mai amma gaskiya yanzu ba mu gani a ƙasa ba me ba mu gani a ƙasa ba kamar ni yau na zo daga karin katsina na sai mai lita naira 125 so kin ga ba a rage ba tuna sunana abubakar muhammad daga tudun wada zaria anguwan malamai yawwa kiran da nake ma gwamnati don Allah don annabi ta duba rage man fetur mu ba shi bane abinda muke bukata ko kuma muke so amma kiran da muke akan wannan gwamnati mai adalci to don Allah ta sa ido ko kuma ta tura wakilan da ya kamata su duba. Wannan karo shi ne dai na uku da aka ƙara sauya farashin man a cikin wannan shekara a Najeriya. A ranar 18 ga watan Maris gwamnatin tarayyar ƙasar ta rage farashin litan man fetur daga Naira 145 zuwa Naira 25. daga baya kuma ta fitar da sanarwar sake raga litar man daga naira ɗari da biyar zuwa naira hamsin sai yanzu kuma ya koma naira ashirin da da ɗaya tamanin kowace lita shamsiyya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya